لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوت قال باب ما قيل في الصواب قال رحمه الله تعالى وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل خلاها وقال العباس إلا الإبقر فإنه لخيرهم فقال إلا الإبقر قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا عليه السلام قال كانت لي شارك من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا سواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإثقل أردت أن أبيعه من السواغين وأستعين به في وليمة أرسي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يؤبض شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف وقال عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الإذخرة لساغتنا ولسقف بيوتنا فقال إلا الإذخرة فقال إكريمة هل تدري ما ينفر صيدها هو an tuna iya huminan birni watan rida makana ala abdulwahab an halidin lissabatina wa kogolina wannan babin yana magana a kan astawar astawar su ne mutanen da suke ma'ana narka zinari ko azurfa su da su kwabbai wannan su ne astawari ala ya kawo hadisi na ibnu abbas daga fahus ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a kan garin maka yake cewa la yuftala khalaha da abin da yake ma'ana eh, tsirowa a garin maka na ciyawa ba a cire shi baya halatta a cire shi yana daga cikin wato alfarma na garin maka sai al-abbas radiyallahu anhu yake ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce illa al-izqira sai dai wata ciyawa da ake kira al wanda sun kasance suna amfani da ita yace fa innahu kaini al-qain sune as su ne kuma al ma'ana makeransu da waɗanda suke wato wannan aiki na na sarrafa Zinari da azurfa zuwa kwabbai sukan yi amfani da wannan ciyawa suna amfani da ita to ya ce muna amfani da su in an ce kuma ita ba za mu cire ta ba to za mu shiga cikin damuwa sannan kuma suna sanyawa a gidajensu sana kamar yadda ake dasa fulawa a gida haka suke sawa a kofar gidansu domin shi wannan iskir din yakan kore a wasu ƙwari. yakan kore kwari da wasu abubuwa masu cutarwa to shi yasa ya ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a bar mana wannan amfanin mu dinga cire wannan ciyawar ya zaman to ba mu yi laifi ba haka nan kuma makeran mu sukan yi amfani da wannan ciyawar in an ce ba za su yi amfani da ita ba zai zama musu wahala sai ya ce to ba laifi illa yasfi wannan ciyawa suna iya amfani da ita da sai sake kawo hadisin aliyu radiyallahu anhu ke cewa wato ina da wani wato zinare ko azurfa wanda na samu a cikin rabona wato wanda aka bani daga ganima ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya bani kaso a cikin kumusi na wannan abin wanda yake kaman zinare ne wanda yake a dunkule ko azurfa ya ce to lokacin da na so na tare da fatima iyalinsa kenan yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan ya aure ta kuma ya biya sadakinta sai ya ce sai na yi alkawari da wani mutum daga cikin waɗannan masu ma'ana narka azurfa da zinare zuwa wani abu daban daga cikin ƙabilar yahuda na madina ƙabilar banu kainuka cewa ya zo mu tafi tare don mu je mu ɗebo iskar ɗin nan wannan ciyawar don mai amfani da ita ya ce domin ni ina so in siyar masa da abin da ke hannuna saboda in taimaki kaina in samu in ƙara kintsawa wajen walimar aure na sai hadisin abdullahi dan abbas shi ma rabiyallahu anhu ma ce manzo Allah sallallahu alaihi ya yi huduba ranar fatu makka ke cewa lallai Allah ya haramta makka ma'ana Allah ya haramta makka Allah ya sa mata wata alfarma na cewa akwai wasu ƙa'idoji da ya shafi garin makka amma kuma ita garin makka din ba ta halatta ga wani wanda ya gabace ni ma'ana ba a taɓa halatta ta ba ma'ana zubar da jini a cikinta ba babu wani wanda ya zo gabanin manzala sallallahu alaihi wasallama da aka ba shi damar yayi yaki a garin maka shine walam illa li ahadin qabli kuma wala li ahadin ba, kuma yace bayan sa kuma ba za ka ƙara halatta ga wani ya zo yayi yaki a cikin garin Makka ba haramun Dan haka sai fara faɗar wannan alfarma ta garin Makka. ya ce wa ina ma'uhillar nisa a kan min nima an halatta min garin makaɗin ne a wani lokaci mana daga hanzi har zuwa dagawa ranar da aka yi fato maka saboda mutanen da suka yi fito na fito da shi za su yaƙe shi a cikin garin allah ya ce a yaƙe su to ya ce a wannan lokacin an halatta min garin maka da haka manzala sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce da wane da wane da wane ya ambaci sunan wasu mutane ya ce duk inda aka gansu a kashe su a cikin garin mata ko da sun je sun makalkale ne da mayafi da ake lullube ga ɗakin allah a kashe su mana ko a masallaci to kaga allah ya halatta mushi wannan shine ɗaya daga cikin fassarori na la uqsimu bi hadha al-baladi wa anta hillun bihazan hadha al-balad ay halal allah ya halatta maka ma'ana ka yi yaƙi a wannan gari amma shi ma ya ce sa'atan min nahar ba wai kai tsaye aka sake mishi ba da aka ce la yuktala kalaha da abin da ya fa zama tsiro ne da ya tsiro a garin makka ba a yanke shi haramun ne mutum ya je ya cire idan kuma mutum ya aikata haka sai ya biya abin da zai fanshi kansa da shi wanda malamai sun yi saɓani akan abin da zai biya na kansa? in ya cire ciyawa ko ya karya itace a garin maka ko abu makamancin wannan ce to la yustala kala wala shajaru a kuma duk bishiya da take garin maka ba a yanke ta duk da yake wani zai tambaya ce to ai a wannan zamanin ya ga ana ana gyaran hanya ana yayyanke wasu itatuwa na itatuwa shuka su a kai ana nufin wanda an same su ne a cikin garin amma ana iya zuwa a jera wasu dabinai a zuwa shuka su wanda saka su a kai amma na nufin asalin itatuwan da suke cikin gari wanda tsirowa suke ya ce waɗannan ba a taɓa su wala yi na faro sai duha kuma duk abin da yake za a iya farautarsa a wani waje to a cikin garin maka ne haramun ne ka farauce shi kuma zai zo ma'anar farauta don wasu malamai suna cewa daga cikin ma'anar farauta shine ka ga dabba ka tsorata shi ko ka zaburar da shi ko koran dabba ma ba a so kai ba a so ka razana shi saboda gari ne wanda yake amintacci, Allah ya ce wa man dakalahu kana amina a hadal baladul amin gari ne wanda yake amintacci. shi yasa ko dabba ma a cikin garin ba a so ka tsorata shi ballanta kuma har mutu ya zubar da jini na ɗan adam a cikin garin makka ya ce wala yun takafu ha. kuma ba a ɗaukar tsuntuwa a garin makka da niyyar man da ke ta sai dai ga wanda zai shelanta wanda zai ga abu ya ɗauka a garin maka ba zai ɗauka kamar tsuntuwa ta ko'ina ba tsuntuwa ta ko'ina in ka tsinta Ah, ana cewa in kai cigiya baka samu mai shi ba ya zama naka ko ko ya yi ta'arifin ta sana idan baka sami mai shi ba wani bai fito ya ce ya nashi ba ne to ya zama naka to ban da garin maka garin maka baya taba zama naka da abin da kai tuntuwa sai dai ka sai dai ka shelanta idan kuma ka shelanta baka sami mai shi ba sai ka je ka kai gaba ka ba waɗanda ya cancanta ma'ana su kula da shi ko shugabanni amma ba zai zama nakan nan ba shi ne ba a ɗaukar tuntuwar garin masa sai dai ga wanda zai shaidar ta kawai to al'abbas ibn abdulmuttalib lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan maganar sai ce ya manzana sallallahu alaihi wasallam to istighfar wannan ciyawa da muke amfani da ita muna sa wa a gidajenmu sannan kuma ana amfani da ita wajen wajen wato makera da sauransu kuma suna sa a kabari ma mana saboda kore kwari da abubuwa masu cutarwa wannan ciyawar ba sa son su kusance ta suna amfani da ita ya ce to irin wannan yanzu in bukata ta kama za mu yi amfani da ita ita kuma ya za mu to sai a Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ma ce li sagatina ga makeranmu wani suƙufi na kuma muna rufe a saman gidanmu da wannan ciyawa domin tana yato tana lullube waje to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to an an dauke muku wannan ba ne ita za ku iya taba amma banda wata ciyawar da ba ita ba sai ikrima yake ce ma wanda yake jin hadisin daga wajensa shine Khalid yake cewa ka san me ake nufi da kora abin farauta a garin Makka sai ya ce shi ne ka ɗauke abu daga inuwa ka tura shi cikin rana kai ka zo ka zauna a inuwa ce wannan ya shiga tamfir wannan ya shiga tamfir a wanda ya saba shiga garin maka an ka shiga garin maka za ka ga musamman tattabaru sun tafi yawa suna hayayyafa don ba a taɓa su to za ka ga wasu jahilai daga cikin mutane zai zo ya kora su sai su tashi dinnan zai ɗau hoto to wannan ya shiga cikin tamfir wannan haramun ne wannan haramun ne bai halatta a yi haka haka ba a tantir ba a tsoratar da dabba ba kuma a farautarsa sai abdulwahab ya ce daga khalid ya ce na wa na muna sawa muna ma'ana makeranmu suna amfani da ita kuma muna sanyawa a kaburburanmu ma'ana ana sawa a kabari saboda kore kwari wannan babu zai Abin abinda wannan hadisan suka kunsa na wannan babin yana nuna inda a ce wannan sana'a ta ƙira ko kuma sana'a ta narka azurfa da zinari zuwa wani abu da laifi ne manzala sallallahu alaihi wasallam da ya hani akai to amma da bai hani kai ba babu ne kuma a irin wannan zamani yanzu ka ce masu yar da sarƙa da ɗan kunne za su fada cikin wannan don ita ce wannan sana'a kawai dai su dai kila ba sa narkawa ne amma sukan yi irin nasu dabarun su yi mishi ado ko su lullube shi da ko ruwan zinare ko wani abu duka ana yi to wannan babu dai ya zama babu yaudara a ciki gani ko an wasu za su ce zinare ne da baya baya baya kodewa alhalin wani abu daban suka saka ba ganin wani abu da daban suka saka to wannan laifi ne amma dai in bai ba haka ba babu laifi wanda ya halatta mata su yi amfani da shi namiji ne bai halatta ya amfani da shi ba amma kuma zai iya mallakarsa don ya zama mishi wata kadara da zai iya tashi ya siyar amfani da shi ne ba zai yi ba amma zai amfani da kudinsa ala babu zikirin ƙaihi wal haddad har yanzu sai irin wannan babin ne duk da yake wancan na farko din astawad ya fi keɓanta da masu ta'amuli da zinare da azurfa to sai ya kawo alƙaini wal haddad wannan ma'anar su ɗaya ne su ne maƙera ma'ana masu sarrafa ƙarfe kamar yanzu masu yin tukwane da ƙarafuna da wuƙaƙe da sauran kayayyaki da ake amfani da su na ƙarfe ko masu yin fatanyoyi ko masu yin kwangirai da dai makamantansu ko masu kera kurko da sauransu waɗannan su ne alhaddadun walƙai to wannan ita ma sana'a ce wacce take ba mummuna ba ba mara kyau ba sana'a ce mai kyau domin annabi dawuda alaihi salam kana haddada Allah ya ce wa alanna da hadid Allah ya hore masa yadda zai sarrafa karfe mai da shi yanda yake so yana tsera musu abubuwa da yawa sulke da kayan yaki da komai قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعث فسقوتا مالا وولدا فأقضيك فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا habba ibn al-arad radiyallahu anhu yake cewa na kasance ina sana'ar ƙira a jahiliya ma'ana yace shi makeni ne yana daga cikin asabiqun al awwalin yace na kasance makeni ne a jahiliya kuma ina bin daya daga cikin shugabannin maka a wannan lokaci daga cikin al-mustahzi'in shine al-as ibn ina bin shi bashi sai na zo wajen shi ina neman ya biya ni wannan bashin da nake bin shi sai ya ce ba zan biya ka ba har sai ka kafirce da addinin da ka shiga ma'ana sai ka yi rudda in dai har kana so na biya ka ka to ka bar addinin muhammad ce to in ka yi haka to zan biya ka bashin A kaga wannan zalunci ne bashin shi ba yi da alaka da shigan shi musulunci ko abin nan in gane ko kama wani ana bin shi bashi ya ce a ba zan biya ka bashi ba sai in za ka je kamawa na kaza zan biya ka haƙƙi to kaga wannan zalunci ne baya cikin sharaɗin da suka yi shi kuma buɗan bakinsa sai ya ce wallahi ba zan kafirce ba har sai Allah ya kashe ka sannan ya tashe ka ma'ana abin da yake so ya nuna masa in har za ka mutu ka tashi ya ce ba zan bar musulunci ba ko kuma in har zan mutu ba zan bar musulunci ba sai dai in a kashe ni nufin har sai ka mutu Allah ya tashe ka haka ba yana nufin ya tashe shi zai kafirce ga yana nufin har sai an kai daga nan har zuwa kiyama ba zan bar addinin ba sai ya ce to ka kyale ni ka gani har in na mutu aka tashe ni a lokacin kuma za a tashe ni da dukiya da 'ya'ya kamar yadda nake da su a duniya shi alwa'id ibn af nan shine baban su ah, ah, ɗaya daga cikin al'ab ibn wa'i ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kuntata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka sai yake cewa ai shi in ya mutu ma ya tashi Allah zai ba shi dukiya da yaya to a lokacin da ya tashi shine sai ya biya shi ba na yana nufin ba zan biya ka bashin na a duniya ba to sai Allah ya karya tashi. Allah ya ce a fara aikin zabi kafara da ayatina wa da la yanna malam wa waladan yanzu ba za ka ba ni labarin wanda ya karyata ayoyinmu ba kuma yake cewa lallai za a ba ni dukiya da 'ya'ya ma'ana in ya mutu ya tashi Allah ya ce karya ne abtala al-ghaiba shin ya san wani abu na gaibi ne na boye da cewa in ya tashi din zai samu haka ma'ana yana nufin bai sani ba ko kuma ya yi wani alkawari ne da Allah maɗaukakin sarki akan haka to duka biyun babu ba yi da wani ilimin gaibi kuma ba yi da wani alkawari shi ya sa allah makaukacin sarki a gaba yake cewa kalla ko sanaktubu ma ya kudu wa na da lahu min al'azabi manta wa hu ma ya kudu wa yati na farta haka allah ya gaya masa cewa za mu rubuta abin da yake faɗa ɗin nan kuma za mu mishi tanadi na azaba tanadi mai yawa to almuhim anan an ambaci sana'a ta kira kuma ambatan da yana nuna halaccin yin ta ne da haka ba sana'a bace ta haramci ala babu zikirin khayyab babu wato ambatan waɗanda suke masu sana'a ta ɗinki eh, su ne teloli قال sana'a. عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وكديد قال فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكبأ الدباء من حوالي أسأة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ a wannan hadisin na anas radiyallahu anhu akwai wani tela zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba irin telolin mu yanzu ba sai da yanzu sai ce ma yi ba abin nan ya ce ya shirya abinci sai gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na suna neman albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suke masa gayyata haka ko da abin da suke da shi bai taka kara ya karya ba ma'ana suna neman albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin kyawawan dabi'unsa baya kin amsa kina ya sake cewa inda za a kira ni a kan eh, ƙashi da ba tsoka a cikin shi wallahi zan amsa da aka bai daina wanda ya kira shi domin duk mutumin da zai kira ka ya mutunta ka ne in kace ba za ka je ba ba zai ji daɗi ba sai ga kamar da sana'ar tashi ba babba ba ce ko kuma tun da shi ba yi da komai shi yasa ba za ka je ba manzo Allah ya ce inda za a kira shi zuwa ga abin da bai taka kara da ya ce wallahi la ajab saboda ya daɗa dama wannan kuma yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi idan da aka fa a jiku in ya gayyace ka ka amsa mushi karkace to wannan ne yake da shi na wannan abu ne na haƙƙi na zamantakewa da haka anas radiyallahu anhu yace sai na tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan walimar ko kuma gayyatar ce sai aka gabato ma manzala sallallahu alaihi wasallam da hum shine gurasa ba irin biredin mun nan ba ni gurasa yana nan wani babba haka kaman kaman faranti zaka ga shi babba haka da haka aka gabatar mishi domin shi yawancin abincin su ana yin shi da gari na abin na alkama da sauransu aka kawo mishi ita ce walimar ba hada walimar ba wai kaji ba shi ba zaka ce zaka je walimar ba iya wa mutum ya gina ka gayyata ka ga ya baka shayi da dabino wannan ba shi yayi abinda yake da shi ke da haka ya ba shi wannan gurar da ya kawo wa marakan da kuma romo haka shi ne almara romo fiye dubba a cikin roman nan da aka kawo akwai kadewa kabewa a ciki wani gida bayan cin kabewa ya yi shi a bikin mutanen kauye ce akwai dubba ma'ana an yayyanka ta kuma tana da fa'idodinta an koma wajen likitoci za su gaya ma ga amfanin cin kabewa musamman ga wanda suke da matsala ta gabbai ma'ana ciwon gabbai ko kumburinsu da sauransu a cikin iko allah tana magance wannan rashin lafiya to yake sai aka kawo ga miyar amma akwai abin nan a ciki akwai kabewa a ciki wani ba yanzu kake mishi kajewa musamman yaron zaman nan musamman san kajewa ba wani ma an sa mishi a kajewa ba zai iya ci ba kajewa a cikin miya sai dinga ganin kama abu ne mara kyau wa kadi kuma akwai busasshen nama kamar shi haka shine alkadi naman da aka shanya shi rana ta gasa shi shine alkadi sukan ajiye shi ke amfani da shi ku kaga dai wannan ba wani abu bane mai yawa biredi ne da ɗan romo da kabewa a ciki da kuma ɗan busasshen nama amma ka mazala sallallahu alaihi wasallam ya amsa sai anas su sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam suna lura da duk abin da yake don su yi koyi da shi sai anas ya ce sai na ga mazala sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar kabewan nan a gefen kwanin yana ɗauka yana ci ce sai na ga yana ci ya ce to tun daga ranar ban gushe ba ni ma yau take kan su jiwa saboda na gama da Allah kaga wannan abu ne mai kyau idan abin da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ko da ba daɗi kai zaka so shi ai su suna yi ne min babin biyayya in gane ko min babi ne na biyayya da kuma nuna kauna da girmamawa amma shahid anan shine ambatan tela kaga sana'a ce kuma sana'a ce wacce take mai kyau haka kar a ce sai da mu dinga fata sana'a sai ai tela yana da saba a kawai da ga wannan ba irin waɗannan telolin ba ko da haka sana'a ce wacce take mai kyau kuma mai daraja wani daga cikin annabawan Allah masu ya tabbata wani hadisi cewa annabi Idris kana khayyaban annabi Idris ya kasance na dinki ana dinki yake na saboda haka sana'a ce mai kyau ala babu zikirin nasaj babu abin da ya zo cikin ambatar waɗanda suke masu saƙa kuma shine annasi shine saƙa musamman kamar yadda ake saƙa irin gwadadin nan ko mayafi na wancan lokacin wannan shine annasi sannan a nan masu irin kaɗa zare na hannu za su iya shiga cikin wannan domin shi wannan ba ɗinki ba ne kuma ko wannan shi ake kira nan duk abin da za a ɗauka a dinga zarge a cikinsa shine annabtu saboda haka wannan sana'ar ita ma sana'a ce mai kyau kamar yadda ya ambata a nan قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل ابن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة فقيل نعم هي الشملة منسوجة في حاشيتها قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها فخرج إليها وإنها إزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا لأبي هو وأمي فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنه wannan hadithin na wato sahal ibn sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu yace wata mace ta zo da wani gwado da ta ɗinka shi ko ta saka shi sai shi wanda ya rawaito hadisin sahal ke ne ke cewa kun san menene gwadannan ma'ana abin da aka saka alburga yanzu wani ce mushi alburga zai ce ai kasidan nan ce ita ce alburga za alburga kamar mayafi kamar mayafi da ake saka shi a irin yanzu kila ba irin waɗannan abubuwa a da akwai su a ga mata suna da wani abu kamar itace haka suna ji a sama da ƙasa suna sakawa ko to irin wannan saka ɗin ma'ana sai ta zo da wani gwado da aka kaka shi sai ya ce kun san menene wannan sai suka ce eh ma'ana alburda ita ce ashamda ma'ana abinda za a yi shi ba a fitar masa da hannu ba wanda aka mata ado a kasanta ma'ana aka mata kaman zare-zare haka a kasanta macen da ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da hannuna na dinka shi na saka shi hannuna na saka shi ba dan komai ba sai dan na baka ka saka kana tana neman kusancin Allah kuma tana neman ta kyautata ma manzo Allah sallallahu alaihi ta tace na saka ne dan na baka ka saka manzo Allah sallallahu alaihi sallama bai ki ba sai ya karba domin baya baya kin kyauta dan haka sai ya karba kuma yana da bukatar ta shikenan sai shi sahal ibn sa'ad yake cewa sai kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin mutane da wannan abin da matar ta bashi ya saka kuma shine izar sa ma'ana izar shine nan shi sai ya daure a kugun sai ya zama kaman kwarjallan sa ana zaune sai wani mutum ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma ki fatar da ni wannan abin ba wanda ka saka sai manzan Allah sallallahu ya ce to haka ya fi kowa sauki ya ce to ya ce na'am yanzu kai ne ka zo da wata babbar riga wanda daga cikin almajiran ya yace aka maka Allah wa rigar gannan nake so ke kai ma ka je ka nima ba haka ne ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin hadisin yace to na'am sai ya dan zauna zuwa wani lokaci ya gama abin da yake yi sannan sai ya tashi ya shiga gida ya je ya cire ya nannaɗe sai ya kawo ma mutum a gaya mun shugaban da tsaya ba wanda zai wata to mutanen da suke wajen su ma sai abin da ya musu daɗi suka ce ya za ka yi haka suka ce ya za ka tambaye shi ka san cewa duk wanda ya tambaye shi baya hanawa ai da ka ne sai mutumin ya ce wallahi ni ba na tambaye shi bane dan na raba shi da ita ni na tambaye shi ne don abin da kafani da abin da ya taba jikin ba in na mutu sahal kuwa ya ce mutumin nan da ya mutu da shi aka lullube shi aka masa kafani da shi na mazala sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafe shi ya shafi haƙƙinsa da jikinsa ana neman tabaruki da shi wannan babu da amma ba wani ba kuma ban da wani wanda ba shi ba don kar wani ya zo ya ce to shi ma gadon annabawa yake shi ma ilimi ne gadon annabi ne saboda haka shi ma duk abin da ya saka a zo ya ba mutane su sa gabar su wannan shi ba da wannan hurumin wannan hali ta laka min dole mu'min wannan yake banci manzon Allah ne shi kadai alaihi salatu wa kuma saboda albarkar don haka sai aka ma wannan mutumin kafani da shi a shahid a wannan babin ana hadisan kaga ana karanta su albarka ne mu karanta su mu ji sana'o'in da aka ambata tun wancan lokacin ana yi da haka a shi ne macen ta saka don haka akwai mata masu yin saka tun wannan lokacin da haka kana da iyalinka an kaga tana sana'a ta saka kar ta hana wani bai ba ta ba kuma ya hana ta abin da za ta nema haka wasu suna saka da haka in an zo maganan tallafi ko ƙarfafa mutane ko sa su su koyi sana'a su nemi na kansu ai babu laifiya babu laifiya. akwai misali kekunan tsaka ko kekunan dinki a karantar da waɗanda suke a koya musu a samun musu da sana'a ta yi, wani abu ne mai kyau a musulunci kada kowa zai iya rike kanshi kada babun najjar ina ganin duk sana'o'in nan da aka ambata ba akwai su a cikin yanzu babun kafinta ma'ana mai sana'a ta kwale-kwale mai kafinta ko ya hau sama ya buga ko a ƙasa yake yi za akwai masu hawa sama masu hawa kwano akwai kuma masu yin na ƙasa akwai masu yin kayan ɗaki akwai masu yin kaza masu yin bencina na makarantu da sauransu duk sun shiga cikin wannan babu kuma musamman shi wannan mutumin da da da yayi wata a cikin sana'ar ka shi ma ya ya, ya, ya sa nashi gudun mawadi ala haddathana qutaiba ibn sa'id ala haddathana abdul aziz an abi hazim qala ata rijalun ila sahal ibn sa'd radiyallahu anhu yas'alunahu an minbar فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل an muri gulamakin najjara ya amalu li a awadan ajlisu alaihin na idakan lamfin nan fa’amaratku ya amalu hamin tsarfa’in gaba kun maja a biha fa’arsa latina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama biha fa’amara biha fa’uzi ar fa’jalata alai. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت qala bakat ala ma kanat tasma'u min dhikr a wannan babin na an Abu Hazim yake cewa wasu mutane sun zo wajen Sahal ibn Sa'ad suna tambayar shi akan munbari ma'ana munbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu wata mace da take garin Madina cewa ki ce ma yaron kin nan da yake sana'a ta kafinta amma wannan gulan bawa kenan ki gaya masa ki umarce shi ya haɗa min katakwaye ma'ana abubuwan da zan dinga zama a kai idan na ma mutane magana domin zan Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa yana dafa wani itacen dadino da yake cikin masallaci yana dafa shi don haka yakan daɗe a tsaye kuma yana buƙatar ya zauna to ita mace nan da aka aika mata a hadisin da ya zo gaba ita ce da kanta ta ga halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ma abin da zaka dinga zaura dan ka huta ba domin tsayuwar tana ma yawa to shikenan sai kuwa ta ce mishi ya je ya shiga daji ya sassako itace daga daji ko ya saro itace daga daji don haka sai ya zo ya saro itacen nan sai ya zo ya yi wannan mambari sai aka zauna aka mashi mataki guda uku akwai wajen takawa na farko akwai na biyu sai na hukun inda manzana sallallahu alaihi wasallam yake zama da haka yana takawa daya biyu na hukun sai ya zauna a kai gane ko kamar yadda asalin mambari yake asalin mambari dama shine a mashi matakala yadda za a dinga takawa sai a zauna a kai wannan shine asalin mambari da haka maza da Allah da wasan da mafi aka mashi wannan mambar sai ya yake zama a kai to hadisin gaba irin shi din cewa ita wannan macen ta zo ta ce da Allah da wasan da mashin ba zan sanya ma wani abu da zaka dinga zama a kai ba in kana ma mutane wa'azi domin na da wani bawa wanda yake mai aikin sana'a ta kafinta kaga yanzu mata ce take so ta sa nata abin nan ka san a cikin addinin musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kin soke haka ba laifi ya ba ta dama ke sai kuwa ta sa aka mishi wannan mumbar to da ya kasance ranar juma'ar da zai fara amfani da wannan mumbar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan mumbarin wanda aka masa wannan itacen da ko kuma wannan eh, kututturan da yake jinginuwa a jikin shi yakan dafa wani lokacin wani lokacin ya jingina a jikinsa da ya ga an ƙaurace masa sai ya yi wani ihu shi yasa ake cewa babu wani wai abu da ake kiran shi abstract noun da suke faɗa cewa abin da ba da wannan ah, a irin kaso ne irin na su amma komai yana da rayuwa komai yana da rayuwa duk wani abu yana da rayuwa rayuwa irin tasa kuma Allah ya kada ya san irin wannan rayuwa inda wannan ice ne a riga an yanke shi amma kuma yana da rayuwa sai yayi ihu yayi kara kuma duka suka ji kara kamar yanda ake kuka sai yayi ihu yayi kururuwa wannan ah, har shi wato sahani yake cewa sai da muka yi tsammanin zai fashe saboda karar da yake sai muka ga kamar zai tsatsage ya fashe sai manzo Allah da wasan da ya sauko har sai da ya rungumi wannan kututturan dai sai ya rike shi ya rungume shi haka sai ya zama yana ta eh, kamar eh, yana rarrashin shi har ya zama yana yi kamar yadda in ana rarrashin yaro ka je yana shakan majina haka yana abin nan sai ya zama yana haka suna ji ba za suna ji har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi, ya yi shiru tukunna ya ya abin nan sai sai kuma ya rabu shi to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kukan da kuka ga yana yi ba komai bane sai wa'azin da ake yi amma dan adam zaka mishi wa'azi ba ruwan shi zuciya ta bushe shi yasa hasanin barnari yake cewa wallahi kun yi hasara a ce itace da aka yanke shi yana jin wa'azi yana kuka amma ku ba kwashi wannan kuma mu'jiza ne daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai wani yazo yace a daina karanta sahihul bukhari wai sahihul bukhari ya ci karo da maganganun malamai ta ina ban baka karanta bukhari ba ina zaka ji waɗannan abubuwa wai ya ci karo da maganganun malamai wai yana kawo ma mutane rudani a cikin matsalolinsu na addini yanzu wannan wani rudani zai kawo ba wannan sai zai kara ma imani ba da haka duk mutumin da zai ce muku ku rabu da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ku rabu da shi ku rabu da shi shi ku rike hadisan amma ba ba hadisai bane suke da matsala shi yake da matsala ai zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne irin wannan ma yamsiku anil hawa in wa illa wahyun yuha ai wahayi ne daga Allah ai to wani yazo yace ma wahayin nan ba gaskiya bane yana kawo mutane rudani to kaga duk wanda ya dauki wannan tafiyar ka san cewa ba mutumin Allah bane ka san cewa kuma ba ba ba ba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba ka aka sahihul bukhari ba karamin littafi bane da sauran littattafan da malamai suka wallafa a hadisi shi dai shi ke kan gaba sannan zarihu muslim yake biye masa sannan muwatsa na imamu malik sannan irin a ah, sunanin kubra na bai haƙi sannan sauran abu sunanin arba'a sunanin nasa'i tirmidhi ibn majah abu dawud da dai sauran da tattafai da yawa da malamai suka wannan ai rayuwa al'umma tana cin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi duk abin da kake so ka samu sai wani ya ce a daina karantawa wannan zai dai shi ya daina karantawa قال باب شراء الإمام الحوائج بنفسه anan aka tsaya masu كو nan yau za su iya sake jin farin ciki. sai ai sana'ar mu ma an ce zamanin annabi an yi ta kuma ba da ki bane haka kana kafinta wani ya ce ma ai sana'ar kafinta ba ta da kyau ba daidai bane sana'o'i ne waɗanda suke na halarci na neman mutum ya nema abin da zai tsara mutunci shi da su ya ce babin shugaba ya fita ya sai abin sa da kansa wani yana nuna cewa don an sa mutum shugaba ba a haramta mishi siye da siyarwa ba sai dai kawai saboda rigar da take wuyansa ta shugabanci ida siye da siyarwa yana iya kai shi har ya kai ga ma'ana inda wannan rigar ba za a ga girmanta ba kuma amma ba yana nuna haramci ba ne ba yana nuna haramci ba ne shugaba yana iya siye yana iya siyarwa wannan babu ne sai dai kawai kamar yadda ya gabata cewa ita wannan riga din in yau shugaba zai dinga siyan shiga kasuwa ya sai abu to ba za a ga girman wannan rigar tashi ba kuma an gane ko ba za a ga girman wannan rigar tashi ba shi yasa wasu abubuwan ake ake takaita ma wa amma babu shugabancin da ya kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugabancin da ba irin sa amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi da kanshi yakan yi cinikayya yakan yi cinikayya kuma yin shi yana nuna halaccin yin haka yana nuna halaccin yin haka wa qala ibnu umar radiyallahu anhuma ishtara an-nabiy sallallahu alaihi jamalan min umar wa ishtara ibnu umara bi nafsihi wa qala abdurrahman ابن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا قال حدثنا يوسف ابن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعه abdullahi dan umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai wani raƙumi a hannun umar radiyallahu anhu to kaga shugaba da kansa yayi ciniki kenan haka babu laifi shugaba yana iya ciniki da haka gwamnan garinku yana iya zuwa ya sai filinka ko ya sai gonarku a gina wani abu ba za a ce to shugaba ya yi abin da bai dace ba shi ne zai yi da wannan abu da babu laifi yin haka da manzo da sallallahu alaihi wasallam yana nuna halaccin cinikayya din haka nan Abdullahi dan Umar da kansa shi ma yana ciniki haka nan Abdurrahman ibn Abi Bakar radiyallahu anhu ma yace wani mushriki ya zo da awaki manzo da sallallahu alaihi wasallam ya sai wannan awakin ya sai tinkiya a ciki kenan za ka iya ciniki da wanda ba musulmi ba ai shi ciniki mu'amala ce ta dan adam tsakanin da kowa da kowa da haka dan mushriki shirka shi daban kayan kasuwar shi daban idan kayan kasuwar shi ya fi sauki kuma ga musulmi ya tsawwala maka sai a ce dole sai ka sai na musulmi amma yadda wasu masu dan kishin yamiyar suke sai a ce ga shagon sai ga nan wani a kar a sai wancan to nan ana zuwa an tsawwala shan can kuma na ji an samu sauki sai in je kai kai na inda zan zan zan samu tsada ai ciniki shi haka yake a halallahu bai'a Allah ya halatta cinikayya saboda haka zaka iya siyan zaka iya siyan siyan akuya a wajen sarkin maguzawa ba za ka ce saboda shi ba ma guje ba ne gunki yake bauta ma da dodo ba ruwa na da alaka da shi da in ka yi a wajen shi to menene bani wannan gida kyakkyawan mu'amala ma ta sa ya yi kwaɗayin addinin ta ya shiga Waka ko kafuri ko ba yahude ko mushriki kowa za ka iya ciniki da shi domin shi dan adam haka allah ya sanya shi bukatar ka tana wajen wani bukatar ka tana wajen wani yanzu yan kasuwa suna tambayan mu je zo ne addinin ka ba siyarwa kawai suke yi ba a ba nan da zai tambaye ka mai addinin ka ko kana da mota ko kana da mashin ke kana zai wani yake unguwar rubu ka ce a kai musulmi ne ko kafin ne ba na daukan kafirai ba ba a haka ne don haka manzana sallallahu alaihi wasallam ya biya a wajensu yana nuna adalcin ya ce haka nan kuma manzana sallallahu alaihi wasallam ya sai wani rakumi a hannun jabir sahabinsa suka yi ciniki kuma har jabir ya sa sharaɗi da ya ce ba zan siyar ba manzana sallallahu alaihi ya ce ni dai ka siyar mun ina su ya ce to ina da kaya a kan rakumin zan siyar ma amma ban mun je madina sai na sauke kayan na kawo ma rakumin sai an je madina na baka ba a nan ba kuma da manzala sallallahu alaihi wasallam suke ciniki kuma yin hakan ba ba rashin kyautawa bane domin ciniki ne kuma sharadi ne ya saka kuma manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce sharadin da ka saka bai yi ba da haka mutum za ku iya tafiya da shi can kwatano ko lagos ko wani waje sana'ar ku ya ga agogonka ko ya ke cewa ne siyar min da wayan nan sai eh, eh, na siyar maka amma sai mun je jos na baka ba za ka ce wannan zalunci ba ne da sharaɗi ne almuslimuna ala shuruqi haka sharadi ne dan haka jabir yace to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kaya akan rakunin sai na je na sauke a Madina a gidana kafin na kawo ma yace ba ne ciniki ya dau haka nan sai kawo hadisin Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai abinci tsaba a wajen wani da Yahudi sai akan bashi shine nasi'atan ya sai ya karba abincin a wajen da yahude da da zumman cewa ya siya amma zai bashi kudin a gaba sannan kuma sai ya dauko sulken shi na yaki sai ya bashi ya ce ga jingina ma'ana ko da ban dawo ma da kudinka ba to ga abuna a hannunka da haka ba za a zo a ƙaryata cewa ai na ci kudinka ba aa gashi nan kuma za ka iya siyarwa an ban dama da kudinka ba ka biya bukata ka ka cira kudinka ka min da na akwai rabuwa, wanda zai kawo babu rana babu shira'id شراء wal hamil babu siyar da dabbobi da ma jakuna a haramta cin naman jaki ko amma a ƙauyuka ana ɗaukan jakuna a kai gonaki ana ɗebo ƙasa a ciki ana ɗebo amfanin gona zai mu je zai sai jage ce ne za ka yi da siyan jage jage haramun ya e, cin shi haramun ne amma amfanin da za ka yi da shi za ka iya siya don amfani amma ba za ka ci ba kuma saboda haka akwai abin da allah maɗaukakin sarki lallai ya haramta shi kuma ya haramta kuɗinsa an gane ko amma kamar irin waɗannan dabbobi dabbobi ne waɗanda suke na amfani yanzu ka ce to kar a siyar da jaki ta ya za a yi mutane kawai ya zasu su ba su da abin da zai ɗauka musu kayan ba shi ba kuma ƙila wani ba yi da kuɗin da wani kuma gada ya ma a wajen mahaifinsa yana da su da yawa wani kuma kyauta aka ba shi sai dai kawai ba za ka siyar ma da wanda wanda zai yanka ya ci ba saboda kakka yi ta'awun alal ismi wa dodowa Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa to wannan babin zai kawo hukuncin wato siyan irin waɗannan dabbobi din kenan babu laifi cinikayya na dabbobi a tsakanin mutane da za mu tashi a wannan babin insha Allah kamar yadda da an ba abin da a hankali za ga shari'a babu inda bata taba ba abin da ta bari sai dai kawai mu ne muke karanci sai mutum ya tsaya ya dinga ganin cewa ai Eh, akwai abin da bai zo ba a shari'a babu abin da bai zo a shari'a duk abin da mutum yake bukata akwai saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki a amfanar da mu da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk